daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 19, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. baya ga haka ko da yaushe muna nan a kan shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 11 ga watan oktoba shekara ta 2016 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato shaɗi na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya. 'Yan takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton da Donald Trump sun kuma fagen yakin neman zaɓe bayan 'yan kwanaki masu cike da faɗi tashin siyasa. Shugaba Vladimir Putin ya soke shirin kai ziyara Faransa bayan da shugaba Faransuwa Holland ya jaddada cewa tilas gana wasu ta mai da hankali kan rikicin Siriya. Sai kuma kamfanin kayan lantarkin Samsung na ƙasar Koriya ta Kudu ya sanar da cewa ba zai ci gaba da sarrafa wayarsa ta Galaxy Note 7 ba. to yayin da a najeriya ake kai ruwa rana dangane da cafke wasu alkalan kasar da aka kama a baya a jamhuriyar nijar wasu alkalai ne da ke wakiltar bangaren shari'a suka ajiye aikinsu ko me ya zafi ko wasu matsaloli wanda kuma mun yi kira daga kausan murya muka ce a gyara wannan matsalolin amma kuma ba a saurare mu ba za ku ji waɗanne matsaloli ne to yayin da ake ci gaba da cece kuce dangane da haramta ayyukan kungiyar shi'a da gwamnatin jihar kaduna ta yi malaman addinin islama na ci gaba da tufa albarkacin bakin su yayin da ita ma kungiyar ta shi'a ke ci gaba da mai da martani wane ne ya ce in za ka yi addini sai ka tuntuɓi gwamnati ta yarda ko ta baka izini ka yi sallah da ka ina fata su ma za su ɗauki wannan mataki su yi ba wa jagoran jihar kaduna goyon baya kan wannan abin da ya yi domin haka ne zai taimaka wa zaman lafiyan kasa. muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda sarfila hashin gumel zai gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun koma fagen yakin neman zaɓe bayan 'yan kwanaki masu cike da faɗi tashin siyasa ciki har da zazzafan muhawara da suka yi ranar Lahadi da kuma kalaman batsa game da mata da Trump ya yi da gagarumin rabuwar kawuna da aka samu tsakanin 'yan jam'iyyar ta Republican da kuma ɓullar batun wasiƙun imel na Mrs. Clinton wanda ya nuna tana da bakin ganga. Duka 'yan takarar biyu suna ƙoƙarin shawo kan rashin yarda da masu kada kuri'a suke nunawa. Ana kasa wato ana kasa da wata guda kafin a gudanar da zaben shugaban kasa a nan Amurka. Kakakin Majalisar Wakilai Paul Ryan ya faɗawa wakilai 'yan jam'iyyar Republican a wani taro da aka yi jiya Litinin cewa ba zai ƙara yi wa Trump campaign ba ko ya kara irin maganganunsa marasa daɗi wanda yake yi waɗanda ke ɓatawa masu kaɗa kuri'a rai. Ryan ya ce maimakon haka zai mai da hankali akan ganin an zaɓi 'yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilai domin jam'iyyar ta ci gaba da zama mai rinjaye a majalisun dokokin Amurka. a yanzu haka dai 'yan jam'iyyar ta republican ne ke rike da wato da majalisar wakilai da ta dattijai mutum ɗaya daga taron na jiya ya faɗi cewa ryan bai janye goyon bayansa ga trump ba amma dai ba zai yi masa yakin neman zaɓe ba ryan kuma ya faɗa wa sauran 'yan republican da ke majalisar cewa ku yi abin da kuka ga zai kai ku ga samun nasara shugaba vladimir putin ya soke shirin kai ziyara faransa bayan da shugaba faransuwa olan ya jaddada cewa tilas gana wasu ta mai da hankali kan rikicin da ake yi a siriya ana sa ran putin zai yi balaguro zuwa paris ranar 19 ga watan nan ziyarar da ta hada da bikin bude wata sabuwar jami'an masu ra'ayin rika'u. mai magana da yawun gwamnatin rasha dimitri peskov ya faɗa yau talata cewa a shirye shugaba putin yake gana da shugaba holland a duk lokacin da shugaban na faransa ke da sarari yayin da shi kuma mr holland ya ce har yanzu a shirye yake don ganawa muddin shawarwarin za su kai ga karfafa zaman lafiya ranar litinin ministan harkokin wajen faransa jim mark erol ya ce rasha na iya fuskantar zargin aikata laifukan yaƙi saboda hare-haren da take kaiwa a birnin aleppo da ke arewacin siriya mr jim mark ya kuma ce faransa za ta tuntuɓi mahukunta daga kotun duniya don ganin yadda za a kaddamar da bincike duk da dai rasha ta sha kareta batun kai hari kan farar hula a siriya tana mai cewa ita tana kai farmaki ne akan yadda ta'adda wato ba domin goya wani ɗan da suke wato adawa da shugaba bashar al-assad Gwamnatin ƙasar Colombia da ƙungiyar 'yan tawaye ta biyu a girma a ƙasar sun sanar da cewa za su fara shawarwarin sulhu ranar 27 ga wannan watan a Ecuador babban birnin ƙasar. sanarwar ganawar da kungiyar 'yan tawayen mai mayakan sa-kai 2,000 wadda ake kira national liberation army a jiya litinin ta zo ne 'yan kwanaki bayan da masu kada kuri'a suka ba jami'an diflomasiyya da shugabannin duniya mamaki a kan yadda suka ki amincewa da kulle yarjejeniyar zaman lafiya wadda za ta kawo ƙarshen kusan rabin karnin da aka kwashe ana gwabza fada tsakanin gwamnatin ƙasar da ke bugota da babbar kungiyar 'yan tawayen ƙasar da ake kira farc a takaice Shugaba Juan Manuel Santos a wani jawabi da ya yi jiya Litinin ya ɗauki alwashin cewa ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya ba za ta kubce masu ba, maimakon haka ya ce za ta yi ƙarfi kuma za a cika ta. Amincewa da yarjejeniyar tsakanin Shugaba Santos da 'yan FARC ta samu yabo daga kasashen duniya, amma kuma bata yi nasara ba a kasar akan cewa ta yi sassauci ga 'yan tawayan waɗanda suka fara fada da gwamnatin wato da gwamnatin kasar tun shekarar 1964. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamfanin kayan lantarkin samsung na kasar koriya ta kudu ya sanar da cewa ba zai ci gaba da sarrafa wayar hannun komai da ruwanka ta galaxy note 7 ba marotunan da suka bazu a fadin duniya akan irin yadda wayar ke daukar zafi fiye da kima kamfanin ya sanar yau talata cewa zai dakatar da sarrafa wayar baki daya na don kiyaye lafiyar masu amfani da ita tun da farko a yau kamfanin na samsung ya ba da sanarwar cewa ya dakatar da sayar da wayar galaxy note 7 ko musayata a fadin duniya ya kuma yi kira ga masu amfani da ita da su daina ba tare da lokaci ba kamfanin na ƙasar koriya ta kudu ya yi hasara kashi 8 cikin 100 a hannayen jarinsa a yau talata dama kusan wata guda kenan ba wai ta not 7 a kasuwa sosai tun lokacin da kamfanin ya sanar da maido da wayoyi miliyan 2.5 saboda matsalar batiri a farkon watan satumba kamfanin kuma ya ba da duk masu yin amfani da wayar damar yin musaya kafin sabbin rotanni suka nuna cewa ko da sabbin ma suna mugun zafi abin da ya kawo shakka akan irin kulawar da kamfanin yake yi kan ingancin kere-kerensa. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to inda a najeriya ake ci gaba da cece kuce dangane da cafke wasu alkalai da hukumar tsaro ta farin kaya wato sss ta yi a jamhuriyar nijar wasu alkalai ne da ke wakiltar bangaren shari'a suka ajiye su ga sule mumuni barma da karin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana daga yamai alkalai kimanin biyar ne ke wakiltar alkalan shari'a a majalisar conseil superior de la magistrature csm mai kula da tafiyar harkokin shari'a alal misali canza wa alkalai wuraren aiki da naɗe-naɗen shugabannin kotuna saboda haka a sakamakon rashin gamsuwa da tafiyar majalisar ta csm alƙalan da suka hada da aliyo dauda da sallau yusuf da shibo garba da muhammad musa jajendi da amadu shibosile suka gabatarwa magatakardar majalisar wasikar murabus daga matsayinsu na mambobi domin amsa kiran ƙungiyar alkalai ta saman wacce mataimakin sakataranta nuhu abubakar ya ce an jima da suke yi wa gwamnati hannunka mai sanda saboda zargin shishigi a sha'anin shari'a. Mun zamna mun tantabna da su sun gaya mana akwai wasu matsaloli wanda kuma mun yi kira daga kausan murya muka ce a gyara wannan matsalolin amma kuma ba a saurare mu ba. Misali yanzu a yau abun a sha sun kai malamin shari'a kusan 20 ko fiye da 20 wanda a zamanin suke an hudda su daga aikin da suke ba a kore su ba daga aikin su gaba ɗaya na musamman amma an ki ba su wani aiki wanda za su yi kuma babu wani zargi da ake musu na lahi da suka aikata na saba ma ka'ida kenan saboda irin wannan dalilan ne muka ce shi sai sm kungiya ce wadda ya kamata ta kula da tahiyar rayuwa ta aikin malamin shari'a in ya zamanto ba ta iya tahiya da shi yadda ya kamata to ba mu gaba amfanin zaman abokan aikinmu a ciki Ƙungiyar alƙalan ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin ba gwamnatin ta nishar damar gyara kuskuren da ta tafka. Mun ce su yi murabus ne don saboda la'alla za a samu a zamna a tantamna a kawo gyaran huska bisa kan yaya ne wannan zauren ya kamata ya tafi da aikin shi ya ne za a nada malamin shari'a ya za a kudda shi ya za a kara mishi girma ya za a rage mishi jami'in hulɗa da 'yan jarida a ma'aikatar shari'a ta ƙasa da muka tuntuɓa domin jin matsayin gwamnati a kan wannan mataki na ƙungiyar alƙalai ya ce ministan shari'a na shirin rubuta wa ƙungiyar ta saman amsa saboda haka idan ya kammala za a waiwaye mu domin mai da martani sai dai a wata hira da muka yi a farkon watan jiya bayan da kungiyar alkalai ta saman ta soki matakin nada wasu 'yan siyasa domin shugabancin kotun kurde kwant da conseil d'etat ministan shari'a mor amadu ya ce gwamnati na nan kan bakanta domin ba inda ta taka doka wajen nadin waɗannan mutane non on ne retirera rien leur nomination est conforme à la loi a farkon barkewar wannan takaddama kungiyar alkalai ta saman ta lashe takobin gabatar da koke gaban hukumomin majalisar ɗinkin duniya masu kula da harkokin shari'a muddin gwamnatin nijar bata daina katsalandar ɗin da suke zargin tana yi wa sha'anin shari'a ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar rahotanni a najeriya na cewa an ba da belin alkalan da aka kama karshen makon da ya gabata kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a shirin mana dare idan allah kai mu amma kafin nan a najeriya yayin da ake ci gaba da ce ku ce dangane da haramta ayyukan kungiyar shi'a da gwamnatin jihar kaduna ta yi malaman addinin islam na ci gaba da tufa albarkacin bakin su yayin da ita ma kungiyar ta shi'a take ci gaba da mai da martani a jene dai kungiyar ta yan uwa musulmi ta shi'a ta gudanar da wata zanga-zanga a birnin abuja daga birnin na tarayya ga rahoton da nasiru adam ilikaya ya aiko mana mai zama mataimakin shugaban 'yan shi'an a najeriya malam yakubu yahaya ya kalubalanci abin da ya kira hana 'yan shi'an damar yin su da caccakar gwamnatin kaduna bisa matakin da ta dauka wane ne ya ce in za ka yi addini sai ka tuntuɓi gwamnati ta yarda ko ta baka izini ka yi sannan. in ta ce to ai ana shiga haƙoƙin mutane kai da ka zama gwamna sai da ka tara hanya sau dubu nawa sannan ka zama gwamna sau nawa ka tara hanya wa ya tanka maka ba wanda ya hau kujera ko ta kansila ce sai da ya tara hanya ya hana wasu wucewa a kan aikin banza aikin wofi in ma tara hanya ake to ai addini ake sunan Allah ake ambato ana kafara ne ana faɗin sunan Allah ana girma bayan Allah ana tausaya ma iyalan gidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi malamai na kungiyoyin ahalu sunna sun yaba da matakin na gwamnatin kaduna da yadda jami'an 'yan sanda abuja suka bukaci 'yan shi'an su ke rika neman izini kafin yin muzahara ga abun da malamin ahalu sunna sheik abdullahi balalau ke cewa yana kira ga dukkan gwamnoni na jihohi su ba wa gwamna 'yan rufa'i haɗin kai domin dankafe ta'addancin masu zagin sahabban manzon allah masu zagin iyalan gidan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi babu ranar da za mu ba da goyon baya ga duk mutumin da yake zagin sahabbai a ko ina yake a duniya shi yasa kaga da yan ɗariƙar Tijaniya da sauran yan ɗariƙoƙi baki ɗaya bambancin fahimtar mu da su bambanci ne na wani abu daban kan waɗansu abun da suka kawo na bidiyoyi a cikin addini wanda muna tattaunawa tare da su amma babu rada zaka ji ɗan ɗariƙar Tijaniya ya la'anci sahabin manzon Allah ko ya la'anci iyalan gidan manzon Allah shi yasa da mu da su akwai kyakkyawan fahimta wurin girmama sahabban manzon Allah da girmama mutanen gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da haka ina fata su ma za su ɗauki wannan mataki su yi bawa jagoran jihar Kaduna goyon baya kan wannan abin da ya yi domin haka ne zai taimakawa zaman lafiyan ƙasa haka ne zai sanya ƙasar nan ta zaman to mai albarka da yake magana ta tarho kan lamarin malamin ɗariƙar Tijjaniya Tijjani Bala rawi ya ce ba zai sharhi kai tsaye kan lamarin ba sai ya ƙara bincikawa kasan harka a jihar Kaduna akwai abin da ka sani akwai abin da baka sani ba abin da baka sani ba za ka iya magana a kansa ba wanda ka sani shi iya magana a kansa saboda ka fasa alu ahlul zikiri in kuntum la ta'lamuna akwai wanda suka fi sanin wannan su ya kamata a tambaya shari'a kan batun ci gaba da tsare Ibrahim elzazaki na gaban babbar kotun Najeriya inda lauya Femi Falana ke kare bangaren yan shi'a Nasira da Maili Amurka daga Abuja Najeriya to yanzu haka ya rage kasa da wata guda ne a gudanar da zaben shugaban kasa a nan amurka kuma ya zuwa yanzu manyan 'yan takarar shugaban kasar wato donald trump na jam'iyyar republican da hillary clinton ta democrat sun yi muhawara sau biyu domin bayyana manufofinsu daga birnin yola na jihar adamawa ibrahim abdulaziz ya jiyo mana ta bakin wasu 'yan najeriya kan yadda suke kallon muhawarar baya-bayan nan da aka yi sunana dr amuga captain mala daga jami'a na modibo adama university a yola mawara ne wanda lallai aka ciki juna tonon silili wanda aka samu donald trump da shi da kalamai na na ɓatanci ko kuma kalamai na reni ga mata da kuma tonon silili na hillary clinton da ababen da take faɗi cewa tana da uh, tana da abin da za ta faɗa a jama'a kuma tana da abin da take so ta yi ta a zuciyanta um, muhawaran da ya zo kowa yana so ya ƙare kansa a uh, muhawara ne wanda ba a uh, mai da hankali sosai da ababen da su yan amurka suke bukatan su ji ba To eh, sunana Abdullahi Adamu Furambe idan ka dubi abubuwa da suka wakana a ainihin na bangane da zaben Amerika daga ma wannan da aka yi na farko debate da aka yi na farko zuwa na biyu kusan idan ka dubi abin da yake faruwa shine su Amerikawa suna nuna wa duniya cewa su son da suke wa mutum ba so ne na ido rufe ba kasan akwai abin da bature ke ce da shi blind love ko kuma blind support to irin wannan ba shi su suke yi ba a'a siyasa ce ta wanda yanzu a waɗannan cece ce da suke yi na ainihin wato ka zo ka faɗi ka ni yanzu faɗi ra'ayi na sannan kuma jama'a na kallon su to sai ka ga cewa ƙoƙari ake kowa ya faɗi abin da ya ƙasar shi da da kuma abin da yake ƙuri zai wa ƙasar shi yanzu in ka dubi yadda suke zargan junansu a cikin abubuwan gaba ɗaya ana zargan juna ne musamman ita hilal kirintin shi wannan yana zarganta akan abin da ya shafi gwamnatin su da kuma ainihin martabanta musamman irin maganan jinya da sauransu ita kuma hilal kirintin in ka duba maganganun da take yi tana taba shi ne akan abubuwa da ya gaza da kuma wasu abubuwa da yake kokari na danne hakkin 'yan adam musamman abin da shafi bakaken fata da sauransu to ire-iren waɗannan kadubi har maganar haraji ma ya shigo ciki wanda kusan shi ya sa shi ainihin donald trump ya samu matsala kusan magoya bayan shi ma a wannan da aka yi na farkon nan ya ɗan ja da baya to in dubi na biyun har yanzu sakamakon abin da aka samu kusan bambancin bai da yawa har yanzu ita Hillary Clinton ita ce akan gaba to yasa ce maka su Amerikawa kusan soyayyen da suke ba mutum soyayya soyayya ce ta ainihin wato mai mutum yake yi mai kuma yake kokarin yi eh suna na honorable Ibrahim Abdulmumin son tsohon da majalisan dokoki na jihar Adamawa mai wakiltar son a shekarun baya da ya shige so da farko dai mun ga eh, muguwar rawa da ya auku tsakanin ita hillary clinton da kuma shi donald trump musamman ma a debate da suka yi batun maganan cancanta wadda shi donald trump ya samu attack daga wajen ita hillary babba daga cikin attack da ya samu shine rashin biyan haraji wanda kuma ita ta bayyana ma duniya akan cewa takardun harajinta kusan daidai yake wadda shi da aka ce ya bayyana takardun harajinsa ya gagara yin kyakkyawan bayani a kai wadda sai ta yi atakin ɗinsa akan cewa idan har dai shi yana biyan haraji to ya bayyana ainihin takardunsa wanda ya gagara biye da haka kuma shine batun attack da ta kai mai akan cewa batun magana mata a ƙasar amurka wadda shi bai ga cewa mata suna da muhimmanci sosai a ƙasan amurka ba wasu 'yan najeriya kenan suka bayyana ra'ayinsu kan zaben amurka da ake tunkara kuma agogo a nan washington dc na cewa sha na safe ne da minti 20 yanzu ga sarfila hashim gumel da shirin noma jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfil hashin gumel zan gabatar tun shekaru da dama da suka gabata gwamnatocin kasashen duniya da hukumomi da cibiyoyin bunƙasa harkokin noma da ke fitowa da dabarun noma na zamani domin sauƙaƙa manoma wajen gudanar da ayyukansu sai da duk da muhimmanci da kuma alfanun tsarin noma na zamani har yanzu a kasashen afirka da dama kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba Shirin namu a wannan makon zai mai da hankali ne akan batutuwan da suka shafi sabon tsarin noma na zamani. Shin ko manoma na amfani da wannan tsari a noman da suke na damuna da rani? Ga abin da wasu manoma ke cewa a zanta wasu da Mahmud Ibrahim Kwari. A yalla bai suna man tasu bugau. Mm, mm, kai manomi ne? Manomi ne ne sosai ko insha Allah. Misali a shekara kana eh, noma aika kamar nawa ta shinkafa. to na yi zaman da ina noma kamar eka uku a matsayina na na mai karamin karfi Allah da ikonsa mm. an daɗe ana ta magana cewa manoma su fullo da hanyoyi na su amfani da hanyoyi na zamani wurin bunƙasa nomansu a kaucewa tsari da ake irin na da wanda baya kawo amfanin gona da yawa kuna da kun fara amfani da irin waɗannan hanyoyin da malaman gona ke magana gaskiya ni dai ban shiga cikin wannan tsarin na samun canji ba ina da amfani da dabaru dai irin na da da na saba amfani da su har zuwa yau shi ne abin da kai ne baka so ko kuma a'a ba baka samu damar a koya maka ba ne. to ni dai ban haɗu da wanda zai koya min din ba har zuwa yau sai dai in Allah ya kawo mai koya min din kuma ina maraba da shi ya bakitin gwamnati da da mun sani akwai malaman turan gona malaman gona da suke zuwa su shiga kauye da gonakai suna nuna muku yadda tsarin noma ya kamata abin ya yanzu akwai eh akwai su suna ziyartar wasu mutanen suna ganawa da su amma ni dai daga ciki bana daga cikin irin su wanda muke ganawa saboda ina da kyau suna amfani da karfafan manoma sun fi ziyartar su akan mu kanana dan ya wai akwai hukumar nan ta haɗe jama'ar yanzu tana aiki kuwa tana aiki sosai tunda yanzu ma karkashin ta muke ai duk wani aikin da muke muna ya karkashin ta ne muna tare da malaman ta amma su yanzu ba abin da rage mana tsakaninmu da su sai dai zo su ce na kuɗin ruwa mu ce gashi shikenan kawai abin da haɗa mu da su kamar yaya da da da me da me yake hada ku da suna zuwa mana da irurruka mm. da motocin bajiya mm. da maganin feshi mm. da hanyar sayan kayan to amma yanzu duk wannan ya rufe ya zama kawai ruwa ne suke sayan mana muke saya mana ba su kuɗin su to me ya faru a to mun dai mun waye gari haka ba mu san dalili ba kun bincika aiwa za mu bincika muna gona a wai ai da tun da tare kuke aiki da su suna zuwa su ziyarce ku ai za ku ce yaya aka yanzu ba batun kayan feshi ba batun kaza kaza yanzu kaza da sauransu ku kawo musu kore. to idan mun gane sai mu ga dacen malaman ruwan da suke ruwan mana suna da yawa wannan izo shiya hiya to yanzu mu ga hiyar da mutum biyar suke aiki yanzu an haɗe mutum ɗaya mun magana sai matsaloli ne suka haɗe ta a ma'aikatar amma ba mu san kowace iri ba ce saboda haka ba su da mota ba su da iri ba su da taki ba maganin fehi abinda suke da shi kawai ruwa ne wanda muke amfanarsa wanda muka sani ya sunan baba alhassan baba kamar zaka shekara nawa bana eh to ina ganin dai zan yi kamar saba'in a shekaru saba'in din nan shekar ka nawa kana noma a shekara ta ina ganin na haura arba'in ina noma ina noma tumatir ina noma alkama ina noma masara ina noma shinkafa kun ga sauye-sauye a tsarin noma ko wai yanzu kuna samun malaman noma da suke koya muku aikin noma na zamani ko kuma irin naku na da na dauri din nan kuke irin namu dai nan da muke tunda mu yanzu ba abin da za a bamu illa iyaka ce a zo a ce ku kawo kuɗin ruwa mu baya hanya ma wani sai ku je ku gyara da kanku hanyar ruwa duk da shekarun nan naka da ka kana kana aka aka ce ga tsari na sabon iri na zamani kayan aiki na zamani da sauran batutuwa na zamani ga shi ka zo ka koya a yi da na san da kamar haɗe jama'a da suna irin gonar gwaji din a koya wa manoma yadda ake yin tsarin noma wanne ya tafi da zamani wai zaka karba zan karba Allah in Allah da zan karba sai dai ga alama ba duka aka taru aka zama ɗaya ba domin kuwa shi wannan manomin cewa yake sunana sha'aibu ya o kaɗa ne ni manomi ne da gurgudu eh, da me da me kake noma ina noma shinkafa tumatiri albasa kokomba alkama hmm. ah, a shekara kana aika eh, noma kamar eka nawa a shekara ina aikata kamar eka rani da damuna ko iya rani kamar rani da damuna ina aikata kamar eka goma hmm. eh, ana samun shinkafa misali kamar buhu nawa kenan shinkafa hmm. ana samun kimanin kamar buhu kamar ika goma a za a iya samun yanka ba kamar akalla ya taimaki mutum zai samun kamar buhu ɗari biyu ko ɗari biyu da goma zuwa ɗari biyu daidai da mm. wai wannan noman da kake gashi kana noma shinkafa kawai wajen eh, ɗari biyu da ɗoriya ta hanyar sabon tsarin noma na zamani kake ko kuma wanda aka saba na iyaye da kakanni a ah, na zamani ne mm. na zamani muke amfani da shi kuma eh, kuma zamani kamar wannan malaman gona suka zo da shi ke nan ko mm. to da shi muke amfani idan Allah ya kai wako mai zuwa za mu tuntuɓi hukumomin da ke da alhakin bunƙasa noman rani da damuna a Najeriya domin jin wani irin ƙoƙari suke wajen sauke nauyin da ke kansu ga ƙanana da manyan manoman ƙasar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya zanta da manoman. da cuba Diodo ne wanda ya haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke sallama da ku ku huta lafiya. To da haka ne ko muka zo ga jin wasu daga cikin ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko ya ce salam BOA Hausa tabbas samun wasu alkalai da hannu wajen karɓar cin hanci a Najeriya wani babban abin kunya ne muna fata doka za ta yi aikinta sako daga bala muhammad dambam da malam rilwani sa'idu gayari da ibrahim m abubakar maiduguri wannan sakon ya ce samun wasu makudan kudade a gidajen wasu alkalai a najeriya wani abin kunya ne a kasar mu najeriya muna fatan allah ubangiji ya kawo mana karshen cin hanci da rashawa a najeriya daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri Ga wani sako da ya zo daga Alhaji Mele Yusufari da Garba Sabiola Gashuwa da Bala Muhammad Dambam suka ce salam BOA Hausa tabbas yau ce ranar mata ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a duk shekara. Don haka muna kira ga gwamnatocinmu da su yi amfani da wannan rana wajen taimakawa mata marasa galihu da fatan Allah ya ba mu lafiya amin. Ga wani sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam BOA Hausa don Allah ku bani dama na yi jinjina ga wasu alƙalan kotun koli na ƙasar Nijar akan murabus da suka yi akan kujerunsu saboda katsalandan da gwamnatin ƙasar Nijar suke masu wajen gudanar da shari'a. Don haka wannan kun yi daidai ganin yadda hanyar jirgi daban ta mota daban. daga ƙarshe ina kira ga duk wasu alƙalan duniya in har irin wannan ya riske shi to ya yi murabus don karɓa kansa 'yanci. kafin mu rufe shirin baki ɗaya ga labarai a takaice A takaice har ga zuwa yau talata ambaliyar ruwa tana ci gaba da kasancewa babbar barazana a wasu sassan gabashin Amurka yayin da adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon mahaukaciyar guguwar da aka laƙabawa wa sunan Matthew ke ƙara ƙaruwa a yankin Karibiya. Haiti ƙasa wato ƙasar da wannan guguwar ta fi yi wa barna yau take kammala zaman makoki na kwanaki uku da ta ayyana a duk faɗin ƙasar. Adadin waɗanda suka mutu a hukunce a ƙasar ya sha bamban a ƙasar daga mutane 400 zuwa fiye da dubu ɗaya. Wasu yankunan kuma har yanzu ba iya zuwa ba saboda rashin kyan hanyoyinsu. A nan Amurka kuma adadin waɗanda suka mutu zuwa daren jiya Litinin ya kai mutane 23, dubban gidaje kuma ba su da wutar lantarki. Ta yiwu yanayin ya ƙara yin muni ganin yadda koguna suke ƙara cika suna batsewa. 'Yan takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun koma fagen yakin neman zaɓe bayan kwanaki masu cike da faɗi tashin siyasa. masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu can an jima da dare za mu sake dawowa da wani sabon shirin da misalin karfe 9:30 agogon najeriya da niger yanzu a madadin maryam dauda da ta na gabatarwa da kuma julius gresham da ta hada shirin sa injiniyan mu cedric franklin muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa domin ga usman kabara da maryam bugaji za su gabatar da shirin yau da gobe